آذن الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يو منا سافير ثلاثة شاشدة قوة شابيو وتنزل حجة هجرر النبي hijirar annabi sallallahu وآله wa وآله wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu arba'in bakwai wadda ta dace da biyu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na Imam Malik da ke nan gwarewa ko fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga gani muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin suratun nisa sura ta hudu a jerin surorin alkur'ani daga sama kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta sha ɗaya wadda take magana a kan rabon gado yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sha biyu wadda ita ma tana magana ne a kabin da ya shafi rabon gado ita waccan aya ta yi magana kan rabon gadon dangantaka ‘ya'ya da iyaye wannan kuma za ta yi magana ko za ta yi bayani a kan rabon gadon ma'aurata da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai bismillah ke na cikin su الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فإن كان لهن ولد فلكم الربع من فلكم الربع مما تركتم تركنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرجع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله يسلمك 'yan wa masu albarka kamar inda bayani ya sha gabata wannan sura babban abin da take karantarwa kamar yadda babban malami jagoranmu mahaifinmu kakanmu sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa a cikin littafin sanar azhan yake fada yace wa mawdu'a har ra'isi al-ahkamu shakhsiyya wato hukunce hukunce na zamantakewa rawabit bayna bani al-bashar da kuma alaƙoƙi da ke tsakanin 'yan adam fi ma bainahum a tsakaninsu wa fi ma bainahum wa bainu halikihim da ma abin da yake tsakaninsu da ubangijinsu Allah ya shar'anta waɗannan hukunce-hukunce li hibzi zuwa du'afa saboda kiyaye haƙoƙi na masu rauni maza da mata da ƙananan yara wato mata in general suna da rauni nan ƙananan yara suna da rauni waɗansu maza idan sun girma sun tsufa su ma suna da rauni ran shar'anta hukunce-hukunce a wannan sura saboda kare waɗannan haƙoƙi kamar inda bayani ya gabata karatun da ya gabata mun ji bayani akan rabon gado ita suratun nisa na daga cikin dalilan saukar da ita don a raba gado a kwato wa mata haƙƙinsu daga hannun maza saboda da a zamanin jahiliyar larabawa in aka mutu mutu in ya mutu namiji in ya mutu ibar mace to ita ma gaje ta ake tana shiga cikin kayan gado ne an gane ko to sai musulunci ya zo ya ce a'a ba wai ta shiga cikin kayan gado ba ita ma ba ta gado hukunce-hukuncen da suka gabata sun shafi abin da ya shafi haihuwa ban ɓangaren nasaba dangantaka ‘ya'ya da mahaifa da jikoki idan an mutu ya za a yi da dukiyarsu to ita kuma wannan aya ta yi magana kan abin da ya shafi wato auratayya surukuta da kuma wani nau'i na zumunta wanda ake cewa da shi kalala shine Allah subhanahu wataala yace lakum nisfu ma taraka azwajukum illam ma lahunna walad kuma kuna da rabin abinda matayenku suka mutu suka bari idan mace ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa to mijinta ina da kaso ɗaya bisa biyu ma'ana ina da rabin dukiyarta fahim kana lahunna waladun falakumin rubu'u mata rakna. idan ko suna da ‘ya'ya wanda suka haifa da ku ko waɗanda suka haifa da waninku ‘ya'yan kuma sahihai ingantattu eh, ko jika wanda yake sahihi ingantacce to shi kuma ko a wannan lokacin ku mazan nasu kuna da arrubu kaso ɗaya bisa min mata rakna daga abin da suka mutu suka bari min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn bayan wasiya da suka yi ko bashi da suka mutu suka bari ana bin su ana za fara fitar da wasiya ko kuma za fara fitar da bashin da ake bin su daga dukiyar su? sannan za zartar da wasiyar da suka yi to sana'ar abin da ya ragowa a cikinsa ne za a baku in babu kowa magaji to za a baku kaso ɗaya bisa biyu ma'ana rabi in akwai wani magaji wanda zai yake a ƙarƙashinta ba a samanta ba to kuna da kaso ɗaya bisa hudu an gane ku ma'anar magana ɗin shine da mace za ta mutu ta bar ubanta ko ce mahaifinta ta bar yan uwanta amma ba ta bar ɗa ba ko jika sahihi to mijinta za a ba kaso ɗaya bisa biyu ma'ana za a ba rabin dukiyarta samuwar mahaifinta bai canza gadon da zai samu ba wannan yana nuna matsayin miji a tare da mace an fahimta to amma kuma da za ce ta mutu ta bar jika sahihi mu kyale ɗa to shi kuma ya canza wa uba ko shi ya canza mijinta abin da zai gada saboda yanzu zai tashi daga nisfi rabi ya koma rubi an gane ko saboda shi wancan tsari ta bari ko jika shi asubi ne ina zai karbe dukiya gaba daya wanda ko da wannan mijin nata babu shi in aka ta mutu ta bar wancan jikan nata da wani to shi wannan jikan shi ne asibi ana da za ta mutu sai ta bar jikanta da mahaifinta yanzu mahaifinta za a ba shi kaso ne sudusi za a ba shi 1 6 waye asibinta shi ne wannan jikan nata jika sahihi ɗanɗanta namiji na fatan mun gane <laughs> walahunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad idan ku mazan ma'ana mijin ne in mutu ya bar matarsa ko ibar matansa daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu sai mutu ya bar su kuma ba shi da ɗa to suna da arrubu'u kaso ɗaya bisa hudun dukiyarsa fa'in lam yakul lakum waladun in ko kun mutu fa'in kana lakum waladun in kun kasance kuna da ɗa ma'ana mijin da ya mutu ya bar matarsa ko matansa ya kasance yana da ɗa sulbi ɗansa na cikinsa ko jikansa sahihi ɗan da ɗansa namiji ya haifa to a wannan lokacin falahunna sumunu min mata suna da kaso ɗaya bisa takwas tumuni na abin da kuka mutu kuka bari na tarika na kayan gado an fahimta Allah ji kan Sheikh ba Ibrahim ba mai shinkafa yace maza ya kamata ku gode wa Allah yace ku duba Allah da ya tashi da ya tashi zai fara baiwa mata gado sai ya fara da cewa a ba su kaso ɗaya bisa hudun abinda ku za ku gada idan ba su da yaya ko ba su da jika sahihi an fahimta a ba su kaso ɗaya bisa hudun abinda ku za ku gada in sun mutu suna da ɗa to ku in ku mutu babu ɗa a wannan lokacin ne za a ba su wannan abin don a nuna cewa abinda za a ba su daga dukiyar ku wani abu ne wanda bai taka kara karya ba amma kai sai aka ce in ba ta da irin wannan yanayin naka in ta mutu ta barka za a baka kaso ɗaya bisa biyu ma'ana rabin dukiya ta za a raba baka rabi wannan bai kamata ka gode wa Allah ba kenan ya kamata gode wa Allah to kuma da wanne dalili me zai sa wata hadama ce wata handuma ce wannan ba bakere ne yake sa kuma sai ka je kawo wabci wani abu daga ciki an fahimta to sannan mu sake lura da wani abu wannan matar fa ko ɗaya ce ko su hudu ne ka mutu ka bari wannan shine su. in ka mutu ka bar su ko nawa ne idan rubu'in ne ka mutu ka bar su so hudu za a karbi wannan kaso ɗaya bisa hudun ne a raba musu so hudu amma lokacin da kai idan ita ce ta mutu ba ta da kowa za a kasa dukiyarta gida biyu daidai a baka rabi wannan bai kamata a gode wa Allah ba ya kamata ya wani hange ya kamata ya wani tunani ya kamata a ce zai wani harambe to haka nan a lokacin da kai ka mutu kana da ɗa ko kana da jika sahihi yan sun tashi daga 1 over 4 ɗaya bisa hudu sun koma 1 over 8 ne timini ɗaya bisa takwas za a raba dukiyarka gida takwas ne a ba su guda ɗaya in su hudu ne wannan hudun su za su je su raba su kuma a tsakaninsu duk yawansu ba ce za a kowa a ba ta ɗaya ba wannan guda ɗayan shi za a ɗauka a raba gida takwas abin nan gida hudu in su hudu ne a basu in su uku ne a raba gida uku a basu in su biyu ne a raba gida biyu a basu in ita kaɗai ce ta ɗauka ita kaɗai. Allah ya lura da ya yi insafi ya yi adalci saboda nauye-nauye a kan namiji suke da haka sai aka fifita shi wajen bayarwa an gane ku Allah ya ce min ba'd wasiyatin tusuna biha audain bayan wata wasiya ko ba da kuka yi na daga wasiya ko kuma bashi da ake bin ku to shine abin da ya rage bayan haka za a ainihin wato raba a tsakaninsu wayin kana rajulun yurasu kalalatin aw mura'a. idan an samu wani namiji ko wata mace za a gaje su a matsayin kalala za mu zo mu yi bayani a kan wace ne wanda mamaci ne yake cewa da shi kalala to idan an mutu mutum ya mutu ina matsayin kalala namiji ko mace walahu akhun aw ukhtun shi wannan da ya mutun kalala namijin ko mace ya kasance ina da dan uwa li ummi ko ‘yar uwa li ummiya wadda suka haɗa uwa ɗaya falikulli wahidin minhu sudus to kowane ɗaya daga cikin su za bashi ba shi kaso ɗaya bisa shidan dukiyarsa mutum ya mutu ba shi da asali magaji ba shi da far'i magaji ta sa babu kowa a sa babu kowa ba iyaye ba ‘ya'ya ba jikoki to wannan shi ake da shi kalala to amma yana da ‘yan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya kawai wannan namiji ne ko mace ce kowanne ne daga cikinsu za a ba shi kaso ɗaya bisa shirin dukiyarsa saboda abin da zai gada a nan gadan mahaifiyarsa ne shi zai gada kuma za a ba shi wannan gadon. in mace ce ma za a bata ko da kuwa mahaifiyar tana nan za ta ɗauki gado to ita ma ko shi ma wancan nan za a bashi an gane ku ma'ana mutum ne ya mutu da ya mutu bai bar asalinsa ba ba uba ba kaka bai bar ɗansa ba bai bar jika ba amma ya mutu ya bar yan uwa shakikai ya bar yan uwa li'abbai ya bar yan uwa li'ummai tayo akwai kowa amma dai waɗannan waɗanda suke mamaye dukiya gaba ɗaya babu su a samansa ko a ƙasansa to wannan ‘ya'yan uwan ko da akwai mahaifiya in ya zama to akwai mahaifiya to mahaifiyar za ta ɗau gadanta sannan kuma wannan li'ummin ko wannan li'ummiyar ɗan uwa ko ‘yar uwa da aka suka haɗa uwa ɗaya da mamaci ita ma ko shi ma za a ba shi gado kaga idan uwa ta dauki sudusi wannan ma ya dauki sudusi to in ka hada ta samu asalin sulusi 1 over 3 da aka ce a baiwa uwa karatun da ya gabata idan ɗanta ya mutu bai bar asali magaji ba abin nan bai bar tushensa abin nan reshensa magaji ba ma'ana idan mutum ya mutu sai bar mahaifinsa da mahaifiyarsa ai ji za a kasa dukiya gida uku ko a ba uwa kaso ɗaya, uba asu ne sai ya ɗauki ragowa in yana da 'yan uwa to za su cutar da uwarsu in sun kai biyu zuwa sama don za su sauke ta daga ɗaukar kaso 1 bisa uku yanzu za ta ɗauka kaso 1 bisa shida ne saboda lura da yawansu uba zai ɗauki biyar da haka ake cewa da su waɗannan 'ya'yan al'ihotu al wato 'yan uwa ne masu cutarwa don su cutar da uwarsu dan ba dan su ba za ta samu kaso ɗaya bisa ukun dukiyar ɗanta da ya mutu ya bari ba shi da ɗa ba shi da jika amma dalilinsu kuma su ba gada za su yi ba sun ɗauke ta daga ɗaukar mai yawa sun dawo da shi ɗaya ɗaukar ɗan kaɗan sun ba wanda ba zai ba su ba da yawa wanda za ta ba su sun ba ta kaɗan haka ne ko? Eh, ah, yanzu idan kana cikin wani yanayi tsakanin mahaifi da mahaifiyawa ya fi taimakonka a ku faɗi gaskiya mana a to yanzu wannan abin da ta ɗauka idan da zai zamanto shi ke nan za ta baka kai amfani da shi za ta baka kai amfani da shi amma babanka ka kai irin wannan sai ta kai ni na yi rauni da ka nema ba haka ba ne an gane ku ko kuma ya ce to kajima ce ko ya ce an samu dama wuce zai ƙara aure an fahimta Allah ya kyauta to da aka dai waɗannan ‘yan uwa sun to a wannan idan da da ya mutu bai bar ɗa ba don eh, eh, sayyidina bakar Allah ya ƙara masa yadda ya ce kalala shine wanda ya mutu ba shi da far'i ba shi da asali magaji to bai bar mahaifa ba bai bar ‘ya'ya ko jikoki ba to wannan in aka tashi za a gaje shi za a gaji ko waɗannan yan uwa li'ummai za su kowa in namiji ne 1 over 6 in mamata ce 1 over 6 nan ba da zakari misal hazul ne za a yi ba an gane ku fa’in in kanu aksara min dalika idan su yan uwan nan li'ummai da aka hada uwa da su sun fi haka yawa ba ɗaya ne. to a wannan lokacin fahim shuraka fi thuluth za su yi tadara za su yi tarayya a cikin kaso ɗaya bisa uku za a kasa dukiyar gida uku a ɗau ɗaya a basu in su biyu ne za su raba ma'ana sai a kasa dukiyar gida shida sai a ba kowannen su ɗaya ragowar guda hudu za mu zo mu jiya za a yi da ita a cikin sabanin malamai tunda ai mun ce ya mutu ba shi da asali magaji ba shi da reshe magaji to yanzu an ɗauki dukiya kaso biyu ɗaya bisa uku an ba waɗanda suke na to ragowar hudun ya za yi da su ko biyan ya za yi da su za mu zo mu ji insha Allah an gane ko min ba'di wasiyatin yusa biha audain bayan wata wasiya da yayi a cikin dukiyarsa ko bashi da ake bin sa shi wannan mamaci kalala gaira mudar amma bashin ko wasiyar ya zama to ba masu cutarwa ba Eh, ita wasiya ba za ta zamanto mai cutarwa ba don ko ya yi ta ya yi ta a banza misali wani zai mutu don ya gaba shi da reshe magaji ba shi da asali magaji ce a ɗauki kaso biyar bisa shidan dukiyarsa a yi kaɗa wannan wasiya ce ta mai ta zalunci da aka ta cutarwa ce ba za a yi zana da ita ba za a zartar da wasiyarsa a cikin kaso ɗaya bisa ukun duke shi da aka wannan kaso biyar da ya ce a kwasa ya abin nan za a ya fito uku daga ciki a dawo a hada da wannan guda daya su zama hudu a zartar da wasiyarsa a cikin biyu nan ne sulusi wani siri na dukiyarsa an gane ku ko kuma ice ga wani ina bin sa bashi alhali baya bin sa an gane kawai a hada baki a ce za mu yi mu ce kana bi na bashi to in aka san wannan wannan bashin shi ma ba za a biya shi ba dan yayi ne dan ya cutar da magadansa an gane ko da haka Allah ce gayar ba. wasiyatan min Allah wannan umarni ne mai ƙarfi mai tsanani daga Allah kowa yi kokari ya tsare shi wallahu alimun Allah masani ne halin da mutane suke ciki halim kuma ina da juriya ina da hakuri da haka ina gani ana cin dukiyar marayu amma ya kyala mutane ina gani ana yin rabon gado da son zuciya amma ya kyala mutane in ba da haka ba da wannan abin da yi ice can ice faridatan min Allah wannan rabon gadan inda ka san sallah haka yake inda ka san zakka haka take haka yake inda ka san azumi haka yake inda ka san aikin hajji haka yake idan mutum bai yi su daidai ba Allah zai karba ba zai karba ba to kaga akwai bayani kenan kiyama to haka yin mutum ya zo ya gado sai bai yi shi daidai ba inda Allah yake so a yi to an samu matsala an fahimta kamar inda mutum yana ganin yayi sallah amma sallar ba ta yi ba to haka rabon gadon yayi ya raba ya ba mutane sun ɗauka sun ci amma ranar lahira za a sake wannan raban gado to da haka a hirɗinka ka ce ai ni raba aka yi aka bani wani daga lagos ya kira yana tambaya an yi rabon gado amma ya raban an watsi amma wato sai iji wani karatu game da abin da ya shafi rabon gado sai ji sha ga baki ɗaya wannan rabon gado da aka musu ba a daidai ba shi to yanzu ya za a yi kuma an riga an watsi wasu masu riga sun sarayar da abin da aka ba su sun sarrafa shi eh dole haka za a sake shi dole haka za a sake wanda ya ci abin da ba nasa bai dawo da shi a ba mai shi in mutum ya ce ai ya riga ya kashe ije ya nemo in ba haka ba akwai batar Ƙiyama, ƙiyama don ɗauka aka yi aka baka kaci na shiga ce ban ɗauka ba wanda ba tafi da ɓarawo ba ba wai kai ka tsira ba ne a da kai da shi wanda ya raba don duk shiga ciki ba a cin dukiyar maraya a kowane irin yanayi duk inda wannan dukiyar maraya ce aka ci masa ko dukiyar gado sai Allah ya fitar da ita to da aka ne ran kiyama Allah zai sake hukunci hukunci masu yawa an yi alƙalanci alƙali ya baka kaje kana ta abin nan ai kai kana ta kamar alƙali ne ya baka ran kiyama za a yi akwai appeal an gane ko ko kuma reverse the case za a yi reversing wannan case din za a zo a sake duba shi in yayi dai duk wata shari'a da aka yi a duniya ko a gidanka kai shari'a ran kiyama Allah zai dawo da ita zai dawo da ita ya duba ka yi adalci ko baka yi adalci ba Allah ya ganar da mu to dai waɗannan wannan aya Allah subhanahu wata'ala ina bayani ne akan gadan ma'aurata da kuma mutumin da ya mutu ba shi da magaji a sama ba shi da magaji a ƙasa imamu sha'abi Yaro ya ci hadisi daga Abi Bakr as-Siddiq Allah ya kara masa yadda annahu su'ila anil kalala an tambayi sayyidina Abubakar game da waye kalala fa qala ce ya ƙulu fiha bi ra'ayi zan faɗi fahimta ta fa in yakun sawaban fa min Allah abinda na faɗa in daidai ne to Allah ya datar da ni ga haka wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shaytan ko kuskure ne to wannan daga wajena ne kuma abin nan ne irin na shaytan wallahu wa rasuluhu bari'an minhu ba ruwan Allah da manzansa da abin da zan faɗa alkalalatu man la walada lahu wala walid kalala shine wanda babu da gare shi kuma babu mahaifi lokacin Umar dan Khattab sai aka tambaye shi shi wane ne kalala sai ce ina jin kunya an saba wa Bakar cin abin da ya faɗa. an gane ku da aka sai ya tafi akan haka nan amma an sami ainihin wato wani asar daga Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa yace ni ne ƙarshen mutumin da yaji Umar dan Khattab ina bayani gabanin ya mutu game da kalala <coughs> sai ice me ka faɗa ko da aka tambaye shi game da kalala sai ce abinda na faɗa a baya shine dai nake faɗa yanzu sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa ma qulta mecece fahimtar ka game da kalala kala yace alkalalatu man la walada lahu wala wali wato abinda Abubakar Siddiq ya faɗa an gane ku haka nan Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud haka su ma suke faɗa haka da yawa daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas irin Zaid dan Sabit a cikin tabi'ai irin su Imam Sha'bi su Imam nakhai da Al-Hasan Al-Basri da Qatada da Jabir da Ibn Zaid da Al-Hakam duk wannan shine fahimtar su game da abin da yake cewa alkalala an gane ku hakanan wannan ita ce fatawar alfukaha usaba sai dan al urwa dan eh, muhammad bin al-qasim eh, al bin muhammad bin abubakar kharija dan zaid da abubakar dan abdurrahman dan al-harith da Ubaidullah uh, dan Abdullah dan Utba da Suleiman dan Yasar wasu malamai suna cewa Salim dan Abdurrahman shine eh, dan Abdullahi dan Umar shine na bakon su an gane ko wasu malamai sun sa Nana Aisha a cikin su ana cewa da su al-fuqaha us-sab'a waɗannan su ne manyan malaman fiqihu da aka sani a duniyar zamanin su ainihin a cikin ilimi da addini sannan wannan ita ce fahimtar al-a'immatul arba'a imam abi hanifa imam malik imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal da ma mafi yawancin malamai na magabata da wanda suka biyu bayansu kai za ka iya cewa ma gaba malamai wannan shi ne da haka malamai da yawa suka kaito ijima'i akan cewa alkalala shi ne mutumin mamacin da ya mutu ba shi da mahaifi ba shi da d'a. an gane ku ba kowa a sa, babu kowa a ƙasansa me yasa waɗannan wannan aya aka ce ta yi magana ne a kan 'yan uwa li'ummai an fahimta me yasa ba a ce shaƙiƙai ko li'abbai ba saboda an duba sai aka ga cewa gadan da aka ba su ɓangaren uwa ne suke wannan gadan an gani ai masu gadar sulusi da sulusi a cikin 'ya'ya a cikin magada ɓangaren haihuwa ne ko da wanda bangare ai mahaifi da mahaifiya su ne asali suke gadar sulusi in ɗansu ya mutu ya bar ɗa ko jika sahi ko ko kaka da aka masu gadon sulusi a cikin magada mutum hudu ne uba uwa sai kaka a lokacin da ba uba kuma akwai wani magaji wanda yake afidi sai kuma dan uwa li eh, ummi ko yar uwa ummiya in ka hada su su biyar kenan amma cewa ke ummi da haka aka ce hudu an gane wannan ummi din namiji ne ko mace waɗannan su ne masu gadar sudusi a cikin magada to kenan tunda 'yan uwansa li'abbai ba sa cikin masu gadar sudusi 'yan uwansa shakikai ba sa cikin masu gadar sudusi ko mazansu ko matansu an fahimta idan namiji ne izamanto shi ne asibi zai ɗauki dukiya ne gaba ɗaya bayan mabota ɗaukar rago sun ɗauki nasu an fahimta idan mace ce in akwai magaji wani wanda ba ita ba to a wannan lokacin tana yin asibci ne ma'algairi ko bilgairi tare da wani an fahimta amma a lokacin da aka mutu aka batta ita kadai wannan mamacin ba shi da wani magaji sai ita idan ya ce kaga rabin dukiya gare ta idan yar uwa ce shakikiya rabin dukiya gare ta idan yar uwa ce li'abiya wadda aka hada uba da ita ita ma rabin dukiya ce da ita in yaya ne guda biyu ko fi haka mata kaga ne suke da shi kaso biyu bisa uku idan yan uwa ne shakikai mata daga biyu zuwa sama ne suke da shi idan yan uwa ne li'abbai mata biyu sak zuwa sama kaga an mutu an bar su ba wani magaji sai su suna da sulusani kaso biyu bisa uku ne an fahimta to nan da aka ce ya mutu ya bar yar dan uwa ko yar uwa a bata sulusi inda linfirat idan shi ɗaya ne in sun kai su biyu a ba su sulusi one over three kaga tabbas ba ita ce wacce yar uwar da ake magana ba a can an gane saboda waccan yar uwar ita ba ta cikin masu cin sulusi in ita kadai ce nisfi rabi in su biyu ne zuwa sama sulusani kaso biyu sa uku an fahimta kenan wannan waɗannan yan uwan lallai ba li'abbai ba shakikai bane ba yan uwa bane li'abbai waɗansu yan uwa ne na daban to shi kuma mutum yan uwansa iri uku ne ko dai waɗanda suka fito tsatso ɗaya ko waɗanda suka fito ciki ɗaya su waɗanda suka fito tsatso ɗaya iri biyu ne haka na waɗanda suka fito ciki ɗaya iri biyu ne idan wannan mutumin shi ne mahaifinka shi ne mahaifin ɗan'uwanka, da kishiyar mahaifiyarka ta haifa to kun fito tsatso ɗaya da shi ta iya yi wa ne da kuka fito ciki ɗaya da shi an fahimta to shi ma iri biyu ne ta iya yi wa maniyi ɗaya ne ya kawo ku duniya sai ya zama shaƙiƙinka ta iya yi wa ciki ne ya kawo ku duniya ciki ɗaya ne ya kawo ku duniya kenan mahaifiyarka ta auri wancan ta kuma auri wani mutum wanda ya haifa maka wani ɗan uwa an gane amma ita ce ta haife shi to yanzu kaga kana da yan uwa iri uku kenan ko dai wanda tsotso ya haɗa ku ko wanda ciki ya haɗa ku wanda tsatso ya haɗa ku iri biyu ne mahaifinku ina da fiye da mace ɗaya ya haife ka ya haifi ‘yan uwanka ka gama ni ɗaya ne tsatson ku kenan sai ‘yan uwanka waɗanda ciki ɗaya fito da ku mahaifiyarka ta haife ka a gidanku kuma ta haifi wani a wani gida kaga ciki ɗaya ya fitar da ku ina fatan mun gane to waɗannan kenan in aka rasa a nan ɓangaren da tsatso ne ya haɗa ku ba ciki ba aka koma to lalle sai a koma ɗaya ne ɓangaren wanda ciki ya ya haɗa ku saboda haka su ne waɗannan suka yi faunin 'yan uwa umai kenan na fatan mun gani to da haka wannan ainihin shi ne abin da ainihin wato eh, malamai suka tafi a kansa to Allah kuma ya yi bayanin abin da za a bai kowa akwai ɗan rabe-rabe inda kake gane matsala wannan ta kalala ce bambanci tsakanin wato gadon yan uwa ummai da sauran magada ana samun bambance-bambance amma manyan wuraren da ake samun bambancin wuri hudu ne wuri na farko su suna yin gado tare da lura da wanda suka samu kusanci da magaji zuwa gare shi mace ce ta hada sa madu da haka za ta yi gado amma kaga da yarka tana wani gida tana aure sai ka mutu ɗanta ba zai zo ce zai gaje ka ba an gani tare ta ita mace to amma su waɗannan yan uwa ummai mace ta hada su da mamaci amma kuma za su gaje shi an fahimta wannan bambanci na farko kenan na biyu gadan kalala abin nan yan uwa li'ummai iri ɗaya ne ba bambanci tsakanin namiji da mace inda aka ba namiji sudusi in mace ce ta kade sudusi za a ba ta in su biyu ne za a ba su sulusi 1 over 3 raba musu zai daidai da aka asalin matsalar sai araba raba ta gida shida in ka tashi raba gida shida za ka raba sai ka ɗau ɗaya sai ka ba namijin sai ka ɗau ɗaya ka ba macen 6 divided by 3 ai 2 kenan ku shida in ka raba gida uku nawa nawa za su tashi biyu to kuma magadan nan mutum biyu ne namiji ɗaya mace ɗaya sai ka ɗau ɗaya ka ba wannan ka ɗau ɗaya ka ba wannan babu bambanci a gado tsakanin li'ummai namiji da mace duk ɗaya ne to wannan abu na biyu kenan da ake gane ainihin rabon gadon li'ummai da shi abu na uku ba sa gado sai idan wanda sai an samu kalala da idan akwai mahaifi a magana mafi inganci ba za su yi gado ba hakanan idan akwai kaka a magana mafi inganci ba za su yi gado ba an gane ku hakanan idan akwai ɗa ba za su yi gado ba hakanan idan akwai ɗan ɗa sahihi shi ma ba za su yi gado ba an gane ku to sannan sai na hudu bambanci na hudu ba a yi musu kari akan sulusi ko menene iya sulusi za a ba su to shine nace za mu zo mu ji ya za da ragowar da aka mutu aka bari misali ya mutu ya bar yan wasu biyu zuwa sama za a raba dukiyarsa gida uku a ba su kaso ɗaya bisa uku saura biyu ko to biyun ya za da shi sai malamai suka ce idan akwai baitul mali sai akai baitul musulmi in akwai baitul mali sai akai baitul musulmi a yi masa wani mashruu wani abu wanda zai amfani shi wasu malamai suka ce idan babu to nan za su koma arrad an gani ba su da wani magada sai su ba shi da wasu magada sai su saboda haka yanzu sun da an ba da wannan ta ce to ai da yar uwarsa ya mutu ya bari ko ya mutu ya bar waɗanda wanda ya mutu ya bari ba za su iya cinye dukiya gaba ɗaya ba aka ce za a yi musu arraddu ko a mayar musu da ragowar sai a ce to a mayar musu da dalilin su ne abin nan ɗinsa amma dai wannan shine haƙƙinku na gado wannan kuma an rasa ina za a saka dukiyar ne aka dawo muku da ita aka ba ku ba gado ba ne to suka ce su ma wannan haka za a yi musu wasu malamai suka ce a sai a masa wani mashirur wani abu wanda za a gina wanda zai zinga samun lada wanda wato cikin maslaha ta mutane haka wata rijiya a ce a masa wakafi a gina wani masallaci a gina wata makaranta a taimaki wani a ɗauki nauyin ya je karatun a ilimin addini ko na zamani wanda zai taimaki al'umma an fahimta ai wani abu wanda wannan abin za a ringa ganinsa ana cewa wannan dukiyar wane ce an fahimta wannan dukiyar dukiyar wane ce da ya mutu aka rasa ya za a da ita shine aka yi wannan mashru' din suka ce ainihin shine abin da za a yi idan akwai baitul mali wannan shine abin da ya kamata a bi akwai shi baitul mali idan babu yin a kotu aka raba to alkali iduba ya ga za a yi an gane ku in ya gaya masa wani mashiro a yi in ya gaya wata ciyarwa a yi in ya ga dama a yi kaza ba in ya ga dama ba in ya ga bayyana gare shi ga abin da ya fi kamata a yi to yi masa da wannan sai ya zamanto akalla ya sami wani abu wanda shi kuma sa zai ci gaba da garawa kanwa masu albarka sai mu amfani da wannan dama sai mu gaya mutane kaga yanzu da ka mutu kamar dukiya ana ta tunanin ya za da ita to ya gara tun kana raye kai yi yadda za da ita ko kuwa ne musamman mutumin da ya san ya ba shi da wasu magada ba shi da magaji wanda zai gaje dukiyarsa gaba daya <laughs> amma wai mutu har ibar dukiya na tunaniya zai daita an gane ko? to da haka sai kowa iwa kansa fada iwa kansa kiyamun laili ko ma kana da waɗanda za su gada din waɗannan magadan namu ne yanzu? to ba gaskiya ba ne? yanzu muna ta cewa ku zo ku wa iyayenku da suka mutu ku gina musu rijiya ku yi musu wakafi kunki ko ba kwanan da muka ji aka musulunta da mutane ba ana neman rijiyoyi ana neman makaranta ana neman masallaci kowa ya ja baki shiru sai mata ga su suna ta kokari suna tara mai ɗari biyar mai dubu sun kin Allah da sai sun yi guda suna nan suna tara kuɗi za su yi guda Allah ya sa kuna ganewa to kaga irin wannan abin da muke wa iyayenmu yanzu albishir ne na abin da mu ma iyayenmu za su ne haka ne hannun da ya kirga riba shi yake kirga fatuwa a kyale asara din an gane ku hannun da ya kirga samu shi zai kirga rashi kuma irin kwanan da kai awo da shi kai ma da shi ake maka awo muna roƙon Allah ya bamu iko riskar abin da ya kamata eh, eh, eh, ya kamata mu riska to waɗannan ayoyin sai mu hakuri ba za su fassaru ba Allah kai mu mako sai mu fassara su insha Allah abin da muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya bamu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya bamu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanihim ala nabiyina muhammad